Masu sauraron sashen Hausa Radio France International Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci a cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya ga alama majalisar jihar kano ta yi amai ta lashe kan dakatar da binciken mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu gwamnan jihar kano ne abdullahi umar ganduje ya buƙaci majalisar ta dakatar da binciken kan zargin kashe kuɗaɗe ba a kan ƙa'ida ba da ake wa sarkin a baya majalisar ta yi ta tauna tsakuwa kan binciken amma kuma yanzu sai ta ce matsin lamba daga muƙaddashin shugaban ƙasa yamiyar shibanjo da tsohon shugabannin ƙasa ibrahim babangida da abdulsalami abubakar da shugaban majalisar dattawa da sarkin musulmi sa'ad abubakar da kuma mutane da dama suka sa ta dakatar da wannan bincike akan wannan batu shirin ra'ayoyin ku masu saurare ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ba tare da ɓata lokaci ba bari mu saurari ra'ayin malami na farko sashen Hausa na Radio France International. suna na Usaini Mohammed ina kiran ku daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Hakika ne wannan majalisu yan majalisun jihar Kano janye binciken da suke wa fadar wato ko in ce mai gidan mai martaba sarki Sunusi na biyu abun bai zo mana da mamaki ba. Ya kamata a ce tun farko in za ka yi bincike abu ya kamata ce sai ka tabbatar a bayyana jama'a amma tun kan bayyana wato a tabbatar aka bayyana wa jama'a aka yi ta sai ku ce to wannan abun da suka yi dai sun yi amai sun lashe don haka ina kiran da duk wani abu ya kamata ka sani ka tabbatar a fitarwa da jama'a su sani wai ba tun ka tabbatar ba za a fitar da jama'a ka mace ce ku ce akan abu na gode radio france international Suna na Hussaini muhammad ina kiran ku daga nan babban birnin tarayyar najeriya abuja sunana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya Um, wannan dakatarwa da majalisar jihar Kano ta yi na dangane da bincike da ake ma masarautar Kano, to dama abin da ya kamata a ce wannan majalisa ta yi kenan. Domin tsakani da Allah masarauta irin ta Kano masarauta ce wadda take da martaba ba ma a Najeriya ba har Afirka gaba daya To ya kamata a ce mahukunta waɗanda suke mulkin Kano, bai kamata a ce suna ɗauko siyasa su kawo ta cikin wannan masarauta ba. domin ɗaukar siyasa a sa ta a cikin wannan masarauta muna ganin ba za ta haifar mu jihar Kano da ɗamin ido ba da ma sassan mu na Afirka gaba ɗaya to fatan mu dai shine Allah ka sa wannan janyewa da aka yi ya kasance an yi ta ne tsakani da Allah ba kuma an yi ta da wata manufa ba na gode sashen Hausa na Radio France Bala Yaro Mada daga nan Lagos a Najeriya ku tashi lafiya. Mai magana Prince Ya'u Adamu Bulkatuwa daga nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A zahirin gaskiya zan yi zargin da majalisar wakilan jihar Kano ta yi wa masarautar Kano na cewa ana zargin ta da makudi cinye wasu makudan kudade wannan yayi daidai ganin cewa masarautar tana daga cikin manya-manyan masarautu da ake ji da su a Najeriya kuma a haka suna faɗa da fatan za a rinka kiyayewa a daina zargin ainihin masarautun gargajiya da ainihin cinye kuɗin ƙasa. na gode suna na prince ya'u a dan burkaso daga jihar bauchi a tarayyar najeriya radio faransa da farko suna na aminu mai shayi na garin garbace ne kamar kuma ta bali ta ba tarayyar najeriya wannan janye bincike da karamar da shugaban da majalisar jihar kano ta yi a kan sarkin kano sunusi hakika ya dace da fatan kuma allah ya sa wannan lamari ya zama alheri ga kano da ma najeriya baki daya na gode mai magana aminu mai shayi na garin garbace ne kamar kuma ta bali ta ba tarayyar najeriya radio faransa sayan ba. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. A mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A game da wannan dakatar da bincike da aka yi daga sarkin Kano to ni ina ganin wannan abu babu laifi ya yi daidai domin girmansa da kimarsa ta kai a yi haka. To amma sai dai kuma ya kamata a ce ita kanta hukuma take dubawa tana bincike akan duk wanda ya cancanta a masa hakan in har an masa abuwa babu laifi to yi kuma yi mai martaba ya kamata ya tsaya ga 'yan koransa 'yan jikinsa da dukkanin wanda za su yi wata taba kaya na jikinsa na gode gidan rediyon faransa a mai magana rabi musa zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar kaugama muna godiya Sunana Ibrahim Abdulkadir daga Kwalajin Makarantar Tarayyar Najeriya. To Maudu da kuma bayyana ra'ayinmu mu kan Sunusi da Aminu Sunusi yayin da aka yan majalisun Kano suka dakatar da abun nan bikin da ake masa. To a gaskiya wannan bai zama da mamaki ba. amma ni dai a gani na komai girman mutum idan Allah ya sa ana zargin sa da kan cewa yana da wani laifi ya kamata a zai a bincike shi sosai idan Allah ya sa aka sami shi da wani laifi to kaga sai a hukunta shi daidai da laifin da ya yi to amma ana cewa an dakatar da abun to kuma idan talaka ne wallahi ba za a dakatar da wannan abun ba na gode gidan rediyon faransa a tashi lafiya na mudassir muhammad tafa daga jihar bauchi na yi mamakin kasancewan majalisar dokoki na jihar kano a ce ta dakatar da wannan bincike da take a masarautar kano domin saboda a baya sun yi ikirari sun bugi kirji sun ce suna iya don saboda al'ummarsu da suke wakilta don su kare mutuncin al'ummarsu to in dai raka ne tambaya ta farko da ramin ne. yanzu al'umman su ne suka ce su janye ko kuma wasu daban na san ba su da wannan ansan tunda ba su da shi kuwa ya kamata talaka ya gane cewa duk wani dan siyasa sama da kasa babu wani wanda yake don sabida sabida haka lalle lalle ya kamata mutane su san irin jama'an da za su dinga zaba sannan kuma dama tun farko ma wannan bincike da ake a masarautar Kano bai kamata ba domin sabida ni a tarni na akwai siyasa don haka wannan zakatarwa da suka yi ni sai in ce ta fi nono kwari. dai a sha'afa Radio France International kuke saurare cikin shirin ra'ayoyinku da a wannan lokaci ke baku daman tofa albarkacin bakinku kani da dakatar da binciken mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu inda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci majalisar ta dakatar da binciken kan zargin kashe kuɗaɗe ba a kan ƙa'ida ba. A baya majalisar ta yi ta tauna tsakuwa kan binciken amma kuma yanzu sai ta ce matsin lamba daga mukaddashin shugaban kasa ya yemi banjo da tsaffin shugabannin kasa ibrahim babangida da abdulsalami abubakar da shugaban majalisar dattawa da sarkin musulmi sa'ad abubakar da kuma mutane da dama suka sa ta dakatar da binciken na ci gaban shiri da ra'ayin malami na gaba. Sunana Bashir Mamman ɗan ƙyallar Kadisau karamar hukumar fuskarin jihar Katsina. To alhamdulillah wannan kira da ainihin su waɗannan manyan mutane suka yi a gwamnatin jihar Kano don dakatar da wannan bincike da za a yi hakika wannan abu ya yi daidai. sai dai kuma muna jan hankalin dukkan wanda Allah zai zai sa ya ƙara kasancewa sarki don ko ba dace ko ba juma akwai mutuwa bayan mutuwa kuma akwai bincike. dan Allah dan annabi gidan masarauta ya rika takatsantsan da dukkan abin da zai zubo wa masarauta da mutunci na gode sunana Bashir Muhammad dan inna Kadisau ku tashi lafiya sunana Umar Hafsiri Mullaja kuma ina kiran ku ne da kanan karama hukumar Wudul cikin jihar Kano to ra'ayina shine dangane da dakata bincike da suke da 'yan majalisun jihar Kano to mu dama wannan abu mun san wannan abu an san koyi daman suna yin wani makarkashiya ne ta siyasa saboda wannan abu ba wai suna yi ne don masarautar kano ba suna yi ne don a ci mutuncin magoya bayan kwankwaso saboda haka muna kalubalantar muhammadu buhari gaskiya idan dakatar da wannan abu saboda kaga baya an gama da kano yanzu gwamnan kaduna shi ma yana so zai dakatar da masarautu saboda haka wannan ba abu ne mai kyau ba wannan shine ra'ayina daga mara hafsu rimin laja da kanan karamar hukumar wudin cikin jihar kano mai magana yusuf babanga jami da daga jihar jigan najeriya To hakika wannan bincike da ake wa masarautar Kano wadda kuma a yanzu aka zo aka dakatar sakamakon wasu abubuwa. To alhamdulillahi wannan dakatarwa da bincike da aka yi ya yi daidai. Ba don komai ba mu dama a tunaninmu da nazarinmu siyasa ce ta sa za a binciki wannan masarauta ta Kano. Wadda kuma hakan ba zai haifarwa da ainihin gwamnatin Kano dami ido ba ba zai haifarwa da al'ummar jihar Kano ba. Domin za a yi ta wannan dambarwa. Kuma kasancewar wannan siyasa ce ta sa shi ma wani in ya hauta zai zai irin wannan don haka muna ganin dakatar da wannan bincike ya yi daidai muna fatan kuma ba za a sake irin wannan ba domin a rarrabawa mutanen jihar kano hankali kuma a ainihin dakatar da dukkanin ayyukan da suke wannan masarauta muna fatan allah ka bamu lafiya da zama lafiya sai hausa na faransa international a tashi lafiya na gode mai magana yusuf babangare magana Muhammadu Sagirin Ifatin Buhuna Anco jihar Kaduna, Najeriya. A game da janyewan tuhuman da ake ma sarkin Kano da 'yan majalisu suka yi haka bai zo mana da mamaki ba. Ganin daman cewa muna zargin akwai siyasa a ciki domin ba su faɗa mana cewa ai ba a same shi da laifin ba shi yasa su janye. ya kamata in za a yi abu in za a tuhumi mutum a tuhume shi dan Allah idan kuma ba shi da laifi a kyale shi dan Allah abin da ya kamata kenan a ji tsoron Allah na gode rediyo Faransa Allah saka da alkhairi Muhammadu Sigir mai fatin buhuna an jihar Kaduna Muna tare da Rufai Kakan Zaria daga jihar Nasarawan tarayyar Najeriya. To hakika dangane da wannan jingina wannan takaddama da ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Kano da bangaren masarauta. To hakika haka ya yi daidai domin wannan masarauta tana girma a kasar nan babban masarauta ne a kasar nan to muna fata wannan jingina shi da aka yi da fatan za a dawo a wanke wannan masarauta daga cikin wannan cece kuce da ake cike na gode gida rediyon faransa rufai kakan jaja daga jihar nasarawa tarayyar najeriya assalamu alaikum radio faransa sunana umar daga nan kajin jauro son local government adamawa fitan najeriya To alhamdulillah ni ma na koyi wannan abin da majalisar masarautar jihar Kano suka ɗauka na dakatar da binciken da za a yi ma wannan sarki domin hakan ni hakan nake gani ya fi gaskiya muna jingina masu da wannan shawaran da suka ɗauka suka dakatar da wannan bincike. Na gode suna na Umar daga nan Adamawa. Akaji Jawar adama Local Government Adamawa Kitin Najeriya huta lafiya Radio France. Na kafin malamai zan bula na karamar hukumar karfi da tsayar gaba da gwamnatin Najeriya Abuja. shi hakika yau musamman ma mu yanzu Kano muna na. da munna. Da wannan da aka tabbata da aka na fadar martaba sarkin Kano Sanu Jalani Kadunasi. Dama tun da ya gabata a wannan gidan da mai warka an ba mu dama akan na ji hankalin da 'yan da dokoki zuwa baki. kamar da goma da wannan majalisa ta jihar Kano musamman ta ba da sarki goma ta arewacin Najeriya ne. muna ba Allah ya saka wannan yamma da gudu alkhairi Allah ya ba mu zaman lafiya a kan daga kan masarautar mu zuwa shugaban da yan siyasa ina muku fata alkhairi da faransa na kan malamai da malana karamar hukumar karko ina jira daga fadar gwamnatin Najeriya Abuja a wasu makuta lafiya na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina wasu kusan Najeriya ina wayar daga nan kwara. A gaskiya dangane da wannan dakatar da wannan da da majalisar sarkin Kano ta yi to gaskiya wannan ya mana daidai. da hakan gaskiya ya kamata a dakatar da wannan bincike don haka wannan bincike zai kawo wasu matsaloli a wannan arewacin kasar wannan arewacin kasar nan da kuma masarautar kano da haka muna jin daɗi kwarai da gaske dakatar da wannan a bincike da aka yi mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya. Mai magana mataimakin shugaban kungiyar murar jama'a Rashin jihar Katsina Usman Manuka da kanan mai rawar tuntuwa to hakika gaskiya wannan shawarar da manyan kasar na suka dauka kuma suka gaya dace a dakatar da wannan bincike a kan sarkin kano abu ne daidai sannan shi ma yana kira gare shi shi kanshi sarkin kano idan siyasa zai yi ajiye rawanin shi in kuma sarauta zai yi ya ci gaba da sarauta shi amma idan na shiga mu 'yan siyasa ganin da ya gani abin da ya faɗi da shi yanzu to muna fatan wannan abu ba ma shi ba duk wani basarake da ke arewacin najeriya wannan ya zama darasi gare shi in siyasa za su shiga su shigo in kuma eh, sarauta za su yi su rike sarauta da fatan allah ka bamu lafiya da zama lafiya na gode sashen hausa na rediyo faransa mai magana mataimakin shugaban kungiyar murya jama'a a tashi lafiya na gode sunana usman manika mai rorar fito sunana afirka ko nan nake unguwar wadata kawa jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bada bisa daga da binciken da 'yan majalisa jihar kano tarayyar najeriya na sake ma masarautar kano a karkashin jagorancin muhammadu sanusi gaskiya wannan dakatar da abun ya ya kamata a ce misali yau matsala in ta samu duka tsakanin su can su walwale ta ba tare da wani ya ji ba kuma su haɗa kansu fi lai kuma waɗannan mayan mayan shugabannin Najeriya sun kasa hannun su su sarkin musulmi su Obasanjo su su su dangote da sauransu su shugaban baban gida gaskiya wannan abun muna fatan wannan tsarin da sun kan ubangiji Allah su saka musu da alheri kuma muna kira saboda karatun mai na gargajiya idan an ka ba su darajar su da girma babu shakka tattalin arzikin ci gaban ƙasa ya saka kuma samu babban ci gaba da an ka sama niyya ra'ayina kenan gidan rediyon faransa sunana abu da kasko nan nake unguwar wadata tawale na birnin adar jamhuriyar niger allah ya ba mu zaman laya da kwanciyar hankali duniya baki da assalamu alaikum To madalla a nan zan dakata cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa. Radio France International RFI sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. a madadin injiniyan namu da ya ɗawainiyar sada ne da ku kuma masani abdulmomin ke cewa ku kasance a cikin koshin lafiya.